shugaban kwamitin ahmed tijjani babu gamawa ya ce an ɗau tsawon watanni bakwai ana gudanar da bincike a wurare daban-daban da suka hada har da cibiyar kula da marayu da marasa galihu hukumar ilimin firamare daga matakin farko hukumar kanana da matsakaitan kamfanoni da kuma yankunan ƙananan hukumomi guda ashirin da ke jihar Bauchin inda ya ce abin suka gano ba shi da kyau sannan ya ci gaba da cewa abin muka gani ba abu ne mai daɗi ba abubuwa ne aka yi ta'adi da dukiyar jama'a wadda yake ya kai kuɗi kimanin biliyan tamanin da wani abu wadda yake wannan an ɗauka ne an yi amfani da su ba an yi da cancanta ba waɗannan su ne abubuwan da suka gani in ban da abubuwa na filaye da gidaje da sauran wannan maganar kuɗi da karin wadda kun yi la'akari da cewa su wannan gwamnati da yake kuka suka kuma akwai dindin basu sukan da yake suka gada da shi ita wayannan abubuwa kullum abin da muke faɗi gwamnati ne aka yi a wannan lokaci kamar ba a bi doka da oda ba akwai kudaden jarowa wanda aka karbo a madadin gwamnati wanda kuma bai amfani da su yadda ya kamata kun gayyaci wasu mutane kamar zo su yi ba su dangane da irin zuwa abin da ya shafe su eh, kwarai kwa mun kira su a kwamishinoni sun zo nan a famunan sakatori sun zo shugabanni na agencies da departments duka sun zo sun ba da bayanansu. shi ma a nasa sin a madadin tsohuwar gwamnatin malam isa alhaji salisu ahmed barau ta fawa balewa ya ce gwamnatin malam isa ya guda ba ta kashe kuɗi babu izini babu wani kuɗi da ya kai manzalin dole sai an samu majalisar zattazuwa wanda malam isa ya kashe ba tare da amincin majalisar zattazuwarsa ba kuma a kola takan wuce karfin majalisar zattazuwa misali ko wanda ya shafi harkar kasafin kuɗi wanda sai mai girma gwamna ya tura wa majalisa kuma majalisa sun amince masa ake dawa a kashe su na san malam mutum ne wanda ya san doka duk abin da ya kashe majalisa majalisar zuwa da kuma ta wakilai ta yi na'am da shi da sauransu da ba a gwamnatanci ni dai ba a gayyace ni a matsayin na kakakin wancan gwamnatin akan ko in zuwan bada wani ba'asi ko kuma in zo yi magana a madadin gwamnatin da muka yi ba tana nufin cewa kenan ba su ma gayyace ku domin ku zo ku yi bayani a gaban kwamitin ba eh to ai shi kansa ma kwamitin da suka kafa na binciken ban san wani irin kwamiti bane na bincike mu dai mun akwai kwamiti da ku masana ko kuma lauyoyi suke kira judicial commission of inquiry to ban sani ba ko shi kwamiti ne kawai na tsarin na mulki kawai mai mulki ya ji kawai ya kamata ya kafa kwamiti a ka masa ko tsari ko na ta yi irin ta ne suka kafa to duk da hakan ne ni dai ban yi tsama akwai na gayyata na musamman da aka tura gwamnatin jihar Bauchi akan da wata yi bayani ba ita wanda ta shuɗe in kuma rin kwamiti ne watakila wancan kwamiti da ta aiki ta shiga gidajen mutane da sauransu wanda a ƙarshe mun kai ta kotu ko muka kada ita a kotu haka kuma umurce ta da ta maido mana da wasu kayayyakin mu da suka kwakwace in waɗannan ne abin da na sani kenan a kai Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya